Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Laraba 13 ga watan Satumba shekarar 2023. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji sharhi daga masana kan yadda girgizar ƙasa ke aukuwa yayin da ƙasar Morocco adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wannan ibtila'i ya shi dubu uku. Dai girgizar ƙasa tana daga cikin wasu annoba da take faruwa a duniya. sai dai ita wannan girgizar ƙasa tana faruwa ne daga cikin ƙarƙashin ƙasa ba kamar ambaliyar ruwa da sauransu ba. Sannan a ƙasar Libya masu ayyukan ceto suna can suna neman akalla mutum dubu goma da suka ɓace bayan ibtila'in ambaliyar ruwa wacce ta afkawa wani yankin ƙasar. Za ku ji tattaunawa da wata da lamarin ya ritsa da ita. Muna kuma tafa da shirin ciwon ya mace wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar mana da kuma sharhin jaridun ƙasar Kamaru. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Adadin waɗanda suka mutu a ƙasar Maroko ya ƙaru zuwa sama da mutane dubu biyu da ɗari tara bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin shida da ɗigo takwas a ma'auni ta jijjiga dogayen tsaunukan Atlas Alkabir da ke kudu maso yammacin birnin Marrakesh a ranar Juma'a. Fiye kuma da mutane dubu biyar ne aka ba da rahoton sun samu raunuka adadin da ya ninka wanda aka bayar tun da farko. yawancin waɗanda suka tsira da rayukansu suna korafin rashin samun agaji daga gwamnatin Morocco. Wannan girgizar ƙasar ita ce mafi muni da ta taɓa faruwa a wannan ƙasa ta arewacin Afirka a tsawon shekaru sama da sittin. Bayan shafa dare hudu suna fama da ƙurar girgizar ƙasar, mutanen yankin da suka rasa matsuguni sun fusata da yadda ake kawo musu ɗaukin gaggawa. Ba su samu tallafin gwamnati ba. sun ce idan ba don abinci da barguna da baki masu wucewa ke ba su ba da ba su da komai kimanin mutane dubu goma ne aka bayar da rahoton bacewarsu sannan sama da dubu biyu aka tabbatar da mutuwarsu a birnin darna da ke gabashin kasar libya bayan da mummunan ambaliyar ruwa ta mayar da daukacin unguwanni baraguzai da tabo a ranar lahadin da ta wuce mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da daniel ta mamaye darna da ruwan sama na milimita 440 a cewa carson hostin masanin yanayi a jami'ar leipzig madatsun ruwa sun fashe ambaliyar ruwa ta karya makarin ruwan nan da nan manyan titunan birnin suka zama koguna sannan ruwa ya yi awon gaba da motoci tamkar kwale-kwale wani hoton bidiyo da aka wallafa a shafukan sada zumunta ya nuna tituna sun koma koguna a darna da Benghazi, Sosi, Albayad da kuma Almarj. A ranar Talata sama da kwana ɗaya da rabi bayan ambaliyar ruwa ta farko, agaji daga waje ya sami isa birnin mai mutane tara a cikin wannan sa'a mai wahala. Amurka ta aika da kudaden gaggawa ga kungiyoyin agaji tare da haɗin kai da hukumomin Libya da Majalisar Ɗinkin Duniya don ba da ƙarin tallafi in ji shugaba joe biden a cikin wata sanarwa a ranar talata labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashen labaran duniyar amma bari mu duba batun girgizar ƙasa da ke faruwa a wasu sassan duniya bayan da aka samu iftila'in girgizar kasa a morocco masana na ci gaba da sharhi kan yadda wannan al'amari ke faruwa wanda ya fi shafar wasu yankunan duniya farfesa adnan abdulhamid malami ne a sashen nazarin ilimin zubin kasa ko kuma geography a jami'ar bayero da ke kano ya kuma yi wa baraka bashir karin haske kan yadda girgizar kasa ke faruwa girgizar kasa tana daga cikin wasu annoba da take faruwa a duniya sai dai kasantuwar ita wannan girgizar ƙasa tana faruwa ne daga cikin ƙarƙashin ƙasa ba kamar ambaliyar ruwa da sauransu ba a cikin ƙarƙashin ƙasa Allah ya halicci wasu kamar kasake haka kasko wato wanda suke motsawa a junansu ƙarƙashin ƙasa to wayannan kasaken sai zamanto idan suna kan wani abu ne kamar ba kan tsandauri suke ba suna kan abu ne dan laushi-laushi to kasantuwarsu ainihin su abu ne masu masu tauri sai sukan kasance wani lokacin akan sama idan wannan ainihin abin na ƙasa wannan abin da yake kamar ruwan ruwan taɓa-taɓo na ƙasa ya haɗu ya haɗu da juna to sai zaman ya bankara su sai zaman to su tsage to tsage wasu sai su girgiza lokacin da suka tsage to girgiza wasu shi ke kawo ainihin girgiza kasar kuma wayannan kasaken an fi samun su a wasu wurare inda yake da duwatsu kamar kasashen da suke gefen misali in ka ɗauki afirka misali kamar ƙarshen afirka ta arewa wadda ake kira da north africa to akwai wani dutse da ya tafi tun daga farkon ƙasar ethiopia ya tafi har can ƙarshen afirka ɗin ta ɓangaren yamma to wayannan ya keta ƙasashe masu yawa kamar morocco kamar tunisia algeria da ɓangaren arewacin egypt to wayannan kasashen sai zamanto suna daga cikin wuraren da ake samun a ƙasa a duniya kwanan a nan kuma cikin afirka akwai wurare irin su kamar mozambique kamar nan cikin afirka za a iya samu a ƙasashe irin su kamar ko da cikin najeriya ne kamar adamawa da shauransu to inda dai suke da duwatsu na aka fi samun wannan annoba ta ta girgiza ƙasa. Farfesa Adnan Abdulhamid malami kenan a sashen nazarin ilimin zubin ƙasa ko kuma geography a jami'ar Bayero da ke Kano a Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. rundunar sojan ukraine ta ce ta sake kwato da kalin ce mai da iskar gas a tekun bahar al-aswad daga hannun rasha inda ta bayyana nasarar da aka samu a matsayin wani muhimmin mataki na sake dawo da yankin kirimiya har ila yau mayakan ukraine sun samu gagarumin ci gaba wajen kwato bakmut birnin da rasha ta yi wa kawanya a watan mayin da ya gabata tun lokacin da ta kwace waɗannan dakali na kan ruwa a shekarar 2015 rasha ta yi amfani da su a matsayin wuraren kai hari ga jiragen sojoji masu saukar ungulu sansanonin soji da kuma wurin harba makami mai linzami mai cin dogon zango a tarihi rasha ta harba makami mai linzami kan jiragen dakon kaya da ke jigila hatsi da sauran muhimman kayayyaki zuwa ukraine ma'aikatar leken asirin sojan ukraine ta ce an hana rasha cikakken iko da ruwan tekun bahar al-aswad kuma wannan ya sa ukraine ta cimma matakai na kusa da sake dawo da yankin kirimiya daga ƙarshe kakakin majalisar wakilan amurka kevin Makati ya sana a ranar talata cewa 'yan majalisar wakilai za su fara binciken duba yiwuwar tsige shugaba joe biden don faɗaɗa bincike kan zargin da ake yi wa shugaban na amfana da harkokin kasuwancin ɗansa honta a ƙasashen ƙetare waɗannan zarge-zargen sun nuna ɗabi'ar rashawa abinda makati ya faɗa wa manema labarai kenan mun gano cewa shugaba biden ya yi wa jama'ar amurka karya game da abin da ya sani kan mu'amalar kasuwancin iyalinsa na ƙasashen waje waɗanda suka shaida lamarin sun faɗa cewa an yi waya da shi lokuta da yawa kuma an tattauna da shi a cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar talata da majalisar wakilai na jam'iyyar democrat jerry nadler wanda mamba ne a kwamitin shari'a na majalisa ya ce 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar republican sun kasa bayyana takamaiman tuhuma kan shugaba joe biden saboda babu wani dalili na kaddamar da wannan abin da suke kira bincike a gaida muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a ƙasar Libya masu ayyukan ceto na can suna ƙoƙarin neman mutum aƙalla dubu goma da suka ɓata bayan wata mummunar ambaliyar ruwa da ta auku a yankin Dana da ke gabar teku a ƙasar ta Libya wacce ke arewacin nahiyar Afirka. hakan na faruwa ne yayin da hukumomin kasar suka tabbatar da mutuwar mutum sama da dubu biyu abokin aikinmu na sashen ingilishi hasuna baishu ya zanta da fatima balha mazauniyar yankin na darna kamar yadda za ku ji a fassarar kalamansu da baba yakubu makere da aisha ma'azu suka yi mana ko za ki iya faɗa min irin barnar da ambaliyar ta yi a ciki da wajen birnin The major damage was to the center To tafi yin barna a tsakiyar birnin. kuma ya tafi duk gine-gine sun rushe sun ruwa ambaliyar ta share komai zuwa cikin teku. Ba ma ganin gini ko ɗaya. Babu gini a wurin. Akwai wata gugguna a wurin. Tana zaune a nan amma ba mu gano ta ba. ba mu gano 'ya'yanta ba sannan ba mu gano gawarwakinsu ba Have you received any immediate assistance or support? To kin samu wani taimakon gaggawa ko wata gudunmuwa daga hukumomin cikin gida ko kuma kungiyoyin jin kai? At night, two days ago, uh, there was no help. A cikin dare kwanaki biyu da suka wuce, babu wani taimako fararen hula ne uh, kawai kuma mun ɗauji ne mun ji hayaniya da ƙarfi a lokacin da madatsar ruwa ta farko ta fashe lokacin kenan da guguwar farko ta kaɗa, a wannan lokaci ne kuma ruwan uh, sama ya ƙara yawan ruwan da ke cikin dam ɗin akwai mutane da dama da suka tsere a lokacin da madatsar ruwa ta farko ta fashe kana mutum ɗaya ya jikkata akwai kuma kawuna da shi ma ya arce kamar yadda na faɗa labarinsa shine lokacin da ginin farko ya ruguje To nan ne kungiyar Red Crescent ta ƙasa da ƙasa ta yi ƙoƙarin taimakawa. How can individuals or organizations outside the To koya mutum ko kungiya daga wajen yankin zai iya bada taimako gare ki da ma wasu mutane a wannan mawuyacin lokaci. The help we need most right now is probably for those who are in the school. Taimakon da muke bukata yanzu shine wanda za a bai waɗanda ke cikin makaranta. da waɗanda suka tsira da waɗanda suka rasa iyalansu da gidajensu kowane gida na ɗauke da iyali ɗaya ko biyu a ciki yanzu kuma makarantun sun cika akwai makarantu biyu a kusa da ni kuma dukkaninsu sun cika makil kuma kasan mutane na neman taimako na kayan jin kai da abinci there is no road like we uh, if we want to go we probably will fassarar kalaman fatima balha kenan wata mazauniyar yankin darna da ambaliyar ruwa ta aukuwa a ƙasar libya wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 19,31,49,60 da kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumadumansu kafin mu ci gaba da shirin mu da wannan waka Gwamnan giwa mai ban tsoro dan shehu kuma ga shirin ciwon ya mace. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantin wannan rana, mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin ciwon ya mace a makon jiya inda aka akali shirin ta karkata kan damar da aka baiwa mata a gwamnatin shugaba bola ahmed tinubu wanda baiwa mata kaso biyar cikin mukamin ministoci sanda ya fuskanci dan taskaro makon da ya gabata mun karbi bakuncin malama umar khairi abdulmumin iliyasu mai fafutukar kare yancin mata kuma malamar makaranta da kuma malama fatima muhammad bature yar siyasa kuma yar kasuwa daga jihar kano to a makon da ya gabata lokaci ya ci mana a daidai sa'ad da malama fatima take cewa cutar da mutane ba mu sani ba shi yasa kuma da muke magana nan da muke ce muke haske ne ga wasu wanda yake da irin ra'ayin shiga irin wannan abin sai ya san yadda zai rayuwar shi ba hana ka kai social life ɗinka ba amma ka san yaya za ka yi ka a ina za ka yi kana da sha'awar rika yin posting ne me za ka yi posting kanka kake da sha'awar ka posta a wanne irin yanayi za ka tura wa kanka magana gaskiya wai a ce don ba ta da aure ba za a ba ta mukami ba wannan ba magana ba ce da yanzu to daga nan za mu dura a yau to malama umar khairi kina cikin bayani a game da irin siffar yadda ake yi mutum gyara mai tasiri. Ba na wannan abin da duka yi mata zai sa ta gyara ba. Saboda sun abin a bigiran da bai dace ba da a ce sun gyara ta ne a wani guri daban ba ta hanyar hana ta wani abu da zai zama mai amfani a wajen ta ba za ta iya ɗaukar yaran kuma abin sai su zama na yadda na kalla kamar har ma da cikin sai da kusan dai macin mutum because ba ya eh, a ce har sai ka tafi gurin da za a yi screening ga sai takarda ya fito cewar an fasa barka na tabbatar an san cewa za a fasa adadin tuntuce wajen sai yana ganin ya ce da a dakatar da ita kafin ta je wajen har sai da ta je wajen ba. Kuma lokacin da aka ba aka ce an ba da sunan abin kuma ya magana wa dressing din. Ha sai da aka zo aka ce an buɗe sunanta tukuna aka fara ba ta da aure ba ta dressing mai yau kaza kaza kaza kaza mhm. to ni dai yana da gaskiya da ya dace shi ne kamar yadda na faɗa a baya ko a duka gangan da a cikin da aka ba Maryam mhm. bai kamata a kawo wannan a wannan digiran ba mhm. domin duka masu korafin da sun gaɗe suna ganin maryam a wannan tsari. kuma ba su taɓa ɗaukan mataki a kai ba. to malama fatima. su mulki mulkin da za ka ja al'umma ba wasan yara ba ne ba. Mhm. Kuma yadda na jini wasu jawabai daga bakin tsohon gwamnan jihar Kano da ike magana na cewa ba ta da wani working experience. Eh yar boko ce ta yi karatu har ta yi digiri ta ɗaya ta yi digiri ta biyu to amma ba ta da wani working experience kuma rike wasu mukamai da ya kamata a ce za ta iya ta rike matakin minista lokaci ɗaya ba eh, wannan ma yake ne ni ne amma kuma mutum sai ka ba shi dama ka gani mm-hmm. abin nan ba zaben ka akai ba naɗa ka akai mhm. idan aka baka dama aka baka shekara ɗaya aka gaba wani abu da kai ke functioning daga ofis ɗinka kuna da dama da za ku iya zuwa ku sai a sauke mutum a sauke shi a bawa wanda zai iya participating a ciki mutane nawa ne ba su taɓa riƙe magani a Najeriya ba kuma Allah ita sannan kuma da mutanen mu yan arewacin Najeriya arewacin Najeriya musamman Kano Kano gari na ne ba ina a gaisin din Kano gani ba ba mu tsaya junan mu farin cikin abin da isa ne mu a gida lokacin da aka fara cewa an ba Maryam Shehu minista daga gida aka fara zagi in kika ce gida me kike nufi daga jihar aka fara zagi ba kai ba Maryam shati a naɗa ta ai an naɗa wasu mata daga wasu jihohi kamar Katsina da wani state ne har sun je tun yi screening sun yi fashin kafin aka zo aka sanar ma da na Maryam Shafi din. Amma ba ka taɓa jin wasu daga yankin Katsina ba ka taɓa jin wani ya fito daga Katsina ya ce ya yi a yankin ɗinka ba. Amma mu daga ranar da aka ce an ba Maryam Shafi minista duk wani handle dinta wani account dinta sai da aka ba aka ɗaɗɗauko person dinta aka yi tunaɗawa yar social media ce yar fim ce ƙawayen yan fim ne ka To dawo gare ki malama umul hairi. Zan so ki baiwa matasa musamman da suke da muradin tsayawa takara ko kuma shiga harkokin siyasa daga maza har mata ma aka ce idan gemin ɗan uwanka ya kama da wuta kai kokari ka shafa wa naka ruwa. shawarar da zan bayar shine ni a tunani na idan mutum zai gyara kar ya yi shi domin wani dalili mhm. duk wanda ya san yana kuskure kar ya gyara dan abin da ya faru da maryam ya gyara domin gyaran ya dace sannan s yana da tarawa aiki ba su da sai yana bata ba kuma duk da a shirya sunan a matsayin minista aka musu wata na appointment wannan ya cewa maryam ta yi wani abu da gina kanta ba mhm. ta aka a tsara na kuma ta cancanci wani matsayi wannan ya isa a nuna wa mace ka yi kokari ka gina kanka sa wani bigiri mai amfani wanda za a san ka da shi da mhm. zai sa har a zo tunanin wani abu a ce eh, ai wani yana kamance ni da abu kaza mhm. bari mu nemi shi sabanin zama da matasa suke yanzu a yi ta bangar siyasa wanda shi kanshi wanda kake wa bangar ba zai ma tira da kai ba. Malama Fatima. Duk abin da za ka yi ka riƙa wacin zai zai zai da hausa. yanzu ita maryam ga samun ga shi ne bisa abun da ya fi ɗaukan hankali na ma tsarin yadda muke gudanar da mu idan mutum ya bada gudunmawa shine ake bashi wani abu kamar yadda muka ga maryam ta ya bada gudunmawa wajen kamfen ɗin dana ahmad tinubu gaskiya alamu bai nuna na cewa ita da samariya ta yi mai wannan kamfen ɗin ba saboda ita ba ta ma da alaƙar ma kwantar ma na wani kamfen ita state government take wa aiki saboda da former governor sai aiki tana commissioner shi mhm. kuma ba wani tsayawa za ta ta jajirce ta kamfen kamar yadda Maryam din ta yi kamfen ba. An sha gangamin yakin neman zaɓe ana yi da mata sai dai kuma idan aka zo a watsar da su duk da cewa za mu iya cewa wannan akwai dan bambanci kaɗan amma sai zama kamar tamkar an amince an tafi da ita ne a irin kallon da ake mata domin irin korafin da mutane suke yar social media ce tana sa kaya kaza to don haka kenan aka yi tafiyar gangamin neman zaɓe da ita to wannan daga ƙarshe wace irin kira za ta yi wa 'yan siyasa 'yan uwanku kafin in fara kira ga 'yan siyasa ina son zan kira ga mutanen gari saboda a arewacin najeriya in aka ce mace 'yan siyasa ce kallon ta ake kamar wata 'yar iska ce ko iyayenta ba su san mutuncin ta ba ko kuma ita ba ta san mutuncin kanta ba mm-hmm. shi idan aka ce siyasa wuri ne na yaki da kamar ka fito jihadi da ka fito ka yaƙi ma al'umma ne wani abin ba dan kanka kake yi ba dan al'umma kake yi in muka tsaya muka duba maryam shafi ta babba yadda gudunmawa saboda idan zan iya tunawa akwai lokacin da ka yi lidin ɗin wani protest da aka yi na ɗalibai da aka tafi wani strike wajen wata takwas ba ma a kalli ɗalibai ba. Mhm. Ina jin ita ta lidin din wannan manyan zanga-zanga da aka yi. Mm. to eh, eh, kin ga asiri ta ba wa ɗalibai gudunmawa mhm. ta ba wa izini gudunmawa mhm. da kuma sauran abubuwa da za su da take ɗanyi na alkhairi a gurare daban-daban daban-daban mhm. to mutane kuma mun san da irin wannan abubuwan amma kuma sai da mana cewa wannan mutumin da muka san yana irin wannan saboda abin alkhairi ya same shi kuma shi za mu caccaka. sannan su don ya zama da a arewacin najeriya aka ce mace ce a abu sai su ga yadda kika san ma wanda ice masan ce kan abu za ta ja wannan abun kamar ya yi saƙo ne wanda ba sa ɗauko tarihin zamanin annabin da suke tunanin su musulmai ne ana cikin musulunci ba sa karanta tarihin lokacin annabi wacce gudunmawa mata suka bayar a zamanin shi kuma wanne shi ma gudunmawa ya ba su ya nuna musu ya kara bayan gwiwa da karfin gwiwa mutanenmu mu na farko suke cutar mu in mace ta fito takara sai a ce mace ce Mai sauraro duka-duka abinda shirin ciwon ya mace na wannan makon ya kunsa kenan kuma karshen wannan tattaunawar. Idan Allah ya kai mu zuwa makon gobe za mu sake dawa da wani sabon shirin. yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu malama umar khairu abdulmumin iliyasu da malama fatima muhammad bature sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ne aisha mu'azu muke cewa tara ashiri na gaba to yanzu kuma sai sharhin jaridun ƙasar kamaru fara shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridan Guardian ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ta bayyana mana cewa a yanzu haka da yi gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru tana kokarin ganin cewa ta cimma burinta wanda ya inganta manyan ayyuka a faɗin kasar ta jamhuriyar Kamaru sai jaridar Le Message ta kasar Kamaru an da ita kuma cewa ta yi gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta mai da hankalinta ne wajen inganta manyan hanyoyin kasar na yadda za ta kammala gina su wanda aka fara tun shekaru biyar da suka gabata shugaban kasar kamaru musa folbiya ya yi ikirarin cewa dole ne ya ga cewa an cimma buri wajen kammala waɗannan manyan ayyukan sai kuma jaridar kalara an da ita kuma ta ce yanzu dai a can bangaren yan awalen kasar jamhuriyar kamaru yanzu dai komai yana kankama a yayin da ake ci gaba da tabbatar da zaman lafiya a wannan bangaren dakarun tsaron kasar jamhuriyar kamaru suna samun nasara akan 'yan aware wanda suke dauke da bindiga a wannan bangaren jaridar imitation kuma ta ce yanzu dai hankali yana karkata ne kan yadda ɗalibai za su koma makarantunsu bayan sun kwashe kusan watanni uku suna hutawa yanzu iyaye da kuma gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru suna ta fama ne suka cewa sun cimma burinsu wajen tabbatar da komawa yaran makarantun nasu za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar afrin media an da ita kuma ta ce a yanzu haka dai shugaba fulbiya na ƙasar jamhuriyar kamaru yana kasashen ƙetare domin neman lafiyarsa shugaban wanda yake da sama da shekaru 90 a duniya ya kuma ya kwashe sama shekaru 40 yana gudanar da mulki a kasar jamhuriyar kamaru mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice adadin waɗanda suka mutu a ƙasar maroko ya ƙaru zuwa sama da mutane 2,900 bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin 6.8 a ma'auni ta jijjiga dogayen tsaunukan atlas alkabir da ke kudu maso yammacin birnin marrakesh a ranar juma'a fiye kuma da mutane dubu biyar ne aka ba da rahoton sun samu raunuka adadin da ya ninka wanda aka bayar tun da farko yawancin waɗanda suka tsira da rayukansu suna korafin rashin samun agaji daga gwamnatin morocco kimanin mutane dubu goma ne aka bayar da rahoton su sannan sama da dubu biyu aka tabbatar da mutuwarsu a birnin darna da ke gabashin kasar libya bayan da mummunan ambaliyar ruwa ta mayar da daukacin unguwanni baraguzai da tabo a ranar lahadin da ta wuce mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da daniel ta mame darna da ruwan sama na milimita 440 a cewa carson hostin masanin yanayi a jami'ar leipzig To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan Allah ya kai mu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin. Da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Kada manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na facebook x ko kuma twitter da instagram domin samun labarai da su yanzu kan a madadin muhammad hafiz baballe da ya ta ni gabatarwa da kuma solomon abu da ya haɗa mana shirin ni mahmud lalu nake cewa a wani lafiya